Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin uku ga watan Disamba shekarar 2018 a kan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkabu da asuba, Baba ya kuma makeri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai. To baba babban bankin duniya ya sanar yau litinin cewa zai ninka kuɗin da yake badawa zuwa dala miliyan dubu ɗari biyu cikin shekaru biyar domin tallafawa kasashen da ke fama da talauci su iya tunkarar matsalar ɗumamar yanayi. amurka da china sun amince da wata kware yarjejeniya da ta shafi harkokin cinikayya bayan ganawa shugabannin kasashen a wajen taron manyan kasashe masu karfin tattalin arziki g20 kana yau za a ajiye gawar tsohon shugaban kasa amurka george h.w bush a zauren majalisar dokokin kasa domin ba amurkawa damar karama shugaban ƙasar amurka na 41 To kanin labaran kenan bayan ku gama jin labarai kuma za ku je rundunar 'yan sandan Najeriya ta tura zara ta 'yan sanda dubu biyu a yaƙi da ake yi da ƙungiyar Boko Haram lamarin da masana ke ganin aiki ne na soji. wannan ya zama military affair ba police ba ne kuma tun shekara da shekaru sojoji ne suke wannan faɗan so menene ake so a kai wa mutanen ƙasar nan kan cewa sojoji sun kasa yanzu sai da taimakon 'yan sanda To a jamhuriyar Nijar kuma mutanen kasar ne suke ci gaba da mai da martani akan yaki da ake yi da 'yan ta'addan Boko Haram waɗanda kasashen yankin eh, wato tafkin Chadi suke yi. tura suke sai da kamakamai kuma duk dan boko haram kartushen da armkin da ya buga kai ko da takobi ne an san wanda ya saida mai shi su shugabannin su koma can wurin tura su yi kuka ba yayyuwa a baka rikon akuya kuma a gama ka da kura To bayan haka Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. babban bankin duniya ya sanar yau litinin cewa zai ninka kudin da yake badawa domin tallafawa kasashe da ke fama da talauci su iya tunkarar matsalar ɗumamar yanayi zuwa dala miliyan dubu ɗari biyu cikin shekaru biyar idan ba mu rage gurɓatacciyar iskar da ake fitarwa ba yanzu za mu sami mutane miliyan ɗari da za su yi rayuwa cikin talauci nan da shekara ta dubu biyu da talatin in ji babban jami'in kula da ɗumamar yanayi na bankin duniya john rom a hirarsa da kamfanin dillancin labaran faransa tallafin da za a yi wa ƙasashe da ke fama da talaucin su yi iya rayuwa a yanayi mai zafi da kuma yanayi mai matuƙar tsanani zai hada da gina gidaje masu ƙarko da samar da hanyar samun ruwan sha mai tsafta da kuma abin da bankin ya kira hanyar noma mai inganci sanarwar bankin ta zo ne a daidai lokacin da ake fara taron makonni biyu da ya haɗa kan ƙasashe 200 kan ɗumamar yanayi a birnin katuwasi na ƙasar poland manyan ƙasashe biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya amurka da china sun amince da wata ƙwarya-ƙwarya yarjejeniya kan takun sakar da suke yi dangane da harkokin cinikayya bayan ganawar shugabannin kasashen donald trump da takwaran aikinsa shi jinping a wajen taron manyan kasashe masu karfin tattalin arziki g20 yayin walimar cin abinci na tsawon sa'o'i biyu da rabi a birnin buenos a shugabannin sun tattauna kan bambance-bambance da ke tsakaninsu dangane da batun harkokin cinikayya da suka kai ga ƙara kuɗin haraji masu yawa watanni da suka gabata. Shugaba shi ya ce shugabannin sun daɗe ba su haɗu ba kuma abubuwa da dama sun faru tun haɗuwarsu ta ƙarshe. ya ce sai dai haɗin kai tsakaninsu za su ne zai sa a cimma burin zaman lafiya da kuma ci gaba a duniya. tun farko shugaban amurka donald trump ya yi harsashen cewa dangantakarsa da shi za ta iya samu sawa a sami masalaha ya ce ina tsammani a ƙarshe za mu kai ga yin wani abu da zai zama alheri ga china da kuma amurka za a ajiye gawar tsohon shugaban ƙasar amurka george h.w bush a zauren majalisar dokokin amurka daga yau litinin da yamma domin ba amurkawa damar karama shugaban ƙasar amurka na 41 za a ba da dama ga manyan baƙi da kuma jama'a baki ɗaya su shiga majalisa domin karrama tsohon shugaban ƙasar har zuwa ranar laraba da safe masu sha'awa za su iya wucewa gaban akwatin da aka ajiye bush wanda ya rasu a jiharsa texas yana da shekaru 94 a duniya bayan ya shafe shekaru yana fama da rashin lafiya bush ya yi mulki wa'adi ɗaya daga shekara ta 1989 zuwa 1993 za a kuma yi addu'o'in jana'izarsa a babban majami'a ta ƙasa da ke nan washington daga nan a binne shi ranar alhamis a ɗakin bincike na shugaban ƙasa da ke texas ranar asabar fada white house ta sanar da cewa shugaba donald trump zai halarci wannan jana'iza to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani hari da jirgin amurka da baya amfani da matuka ya kai a kudancin afghanistan ya kashe babban kwamandan taliban abinda ya zama wata gagarumar koma baya ga wannan kungiya ta mayaka Jama'an afghanistan da kuma na taliban sun bayyana shugaban da suna manas mula abdulmanan da suka ce an kashe shi tare da waɗansu mutane hudu ranar asabar a yankin nauzad da ke lardin helband sanarwar da mayakan ta fitar na cewa manan shine shugaban landin mafi girma a afghanistan inda taliban take da iko ko kuma take kokarin kwace galibin yankin ta kuma bayyana mutuwarsa a matsayin babban asara ga kungiyar mayakar lardin helman dai babbar kasuwar safarar miyagun kwayoyi ne kuma manan yana iko da yankin domin samarwa kungiyar taliban kudaden shiga daga ƙarshe wata jam'iyyar 'yan mazan jiya mai ƙin jinin 'yanci rani karon farko ta samu kujeru da dama a zaben da aka gudana a ƙasar spain bayan kirga sama da kashi 96 na kuri'un da aka kada zaben larduna jiya lahadi jam'iyyar vox ta samu kujeru goma sha biyu abinda ya bata gagarumar nasara ko kuma ya kai ta ga yin rinjaye a ganin zaɓe a matsayin ana ganin wannan zaɓe a matsayin zakaran gwajin dafi na farko ga jam'iyyar 'yan gurguzu ta prime minister pedro sanchez tunda ya hau ga mulki a watan yuni jam'iyyar 'yan gurguzun ta samu kujeru 33 kawai a majalisar ba kamar a shekara ta 2015 da ta sami kujeru 47 ba jam'iyyar tana iya rasa ikon yankin baki daya idan wato yankin da ya fi kowace yawan al'umma karan farko a shekaru 36 idan jam'iyyu masu ra'ayin 'yan mazan jiya za su haɗa kai su kafa gwamnati. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to duba da yadda rikicin boko haram ke daukar sabon salo rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta tura kimanin zaratan 'yan sanda na musamman dubu biyu zuwa yankin arewa maso gabashin kasar domin shiga yaki da ake yi da mayakan kungiyar boko haram daga birnin abuja ga hassan na kaina da karin bayani zaratan 'yan sandan kimanin dubu biyu a cewar kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Mr. Moshir Jimo da ma ƙarin wasu ƙwararrun 'yan sanda na musamman za su yaƙi kafaɗa da kafaɗa da sojoji karkashin rundunar operation lafiya dole da ke yaƙar 'yan boko haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Ko da baya ga yaƙi na sosai da yanzu 'yan sandan za su fara fafatawa. Moshir Jimo ya ce akwai kuma ƙarin rawar da za su ƙara takawa 'yan sandan za su kuma samar da tsaro wurin kare doka da oda a shiyar arewa maso gabas din da matsalan garuruwa da yankunan da aka yanto tsare jami'an kungiyoyin ba da agaji da ma kayakin agajin da kuma sansanonin 'yan gudun hijira. A cewar wani masanin tsaro kuma tsohon malami a kwalejin horar da hafsoshin sojin Najeriya, Dr. Umar Ardo, aikin yaki fa wannan ba na 'yan sanda ba ne. saboda faɗan da ake yi da Boko Haram Boko Haram ma internal insurrection ne wannan ya zama military affair ba police ba ne kuma tun shekara da shekaru sojoji ne suke wannan faɗan nan so menene ake so a kai wa mutanen ƙasar nan kan cewa sojoji sun kasa yanzu sai da taimakon yan sanda a inda kuma babu harkar nan sanda ciki ba babu harkar nan sanda cikin wannan lamarin harkar soja ne ba abin da ya hada yan sanda da boko haram amma doktor baka ganin cewar kaman rikicin boko haram rikici ne na cikin gida kuma da musu aikin yan sanda shine kwantar da zama cikin gida a'a ta ba ne rikicin cikin gida ba wannan mutane ne suka dauko makamai suka yi kalubalantar ta Najeriya abin da ake kira internal insurrection soja da military responsibility nasu shine su kare kasar Najeriya daga ambaliyar yaƙi da waje da wata ƙasa ko kuma internal insurrection Ni dai sashin yaƙi da 'yan ta'adda na rundunar 'yan sandan Najeriya ya yake da fiye da karnuka ɗari da halin yanzu suke aiki da sojoji wurin yaƙar 'yan Boko Haram. baya kuma da ƙarin 'yan sandan sama da ke sintiri da jirage masu saukar ungulu. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da a gaida hassan mai na kaina har yau akan batun yaƙi da ƙungiyar boko haram al'umman wato jamhuriyar niger suna ci gaba da yin tsokaci akan yaƙi da ake da boko haram ɗin biyo bayan wani taro da shugabannin ƙasashen najeriya niger chadi da kuma kamaru suka yi waɗanda suke yankin wato tafkin chadi kenan akan wannan batu na yaƙi da ta'addanci ga ƙarin bayani daga wakilin mu da mamman bako tun lokacin kammala taron shugabannin kasashen da ke kewaye da tekun chadi a injamena a kan matsalar tsaro da ta haddabi wannan yankin da ya shafi kasar chadi jamhuriyar niger tarayyar najeriya da kamaru inda aka faɗaɗa taron wa kasar benin kasancewar kasar tana da dakaru a cikin wannan yakin ta la'akari da ganin irin yanda 'yan ta'addar boko haram suka zafafa kan hare-hare a baya-bayan nan jama'a na ci gaba da ba da shawara da mayar da murtadi wa shugabanni waɗannan ƙasashen domin ganin an sake salo. Alhaji Bello Musa wani mai nazarin al'amuran da ke kai suna kawowa ya ce a jarraba yin sulhu da waɗannan 'yan ta da ƙayar baya. Shawara ta wadda zan ba waɗannan shugabanni a zamna da su a yi sulhu duk ta karewa bisa ga a ce bindiga ba ta magani ba to a dawo a yi sulhu in an ka yi sulhu sun kanu da ba su son sulhun kuma sai a bi hanyoyin da za Allah ya taimake mu Allah ya sa wannan tashin hankali Allah ya jaye mana shi kuma in an kai sulhu din nan wata ƙasa za ta zakwa ta ko da irin Najeriya da irin Nijar da irin Cameroon da irin Chad ya cancanta a saurare su waɗanda adda hannu da wannan su kankansu shugabanni su binciko su a zamna da su sannan a dawo a zo fagen daga a zamna roɗon da a fagen daga duk ta yi karewa. su ma mazamna wannan yankin da ke kan iyakar jamhuriyar niger da tarayyar najeriya sun ba da nasu ra'ayoyi game da yanda ya kamata shugabannin su yi domin ƙasashen nan su yi nasara gagaruma a cikin wannan lamarin na yaƙi da 'yan ta'addar boko haram ni ne tsahir bala saboda wanga harka na boko haram su shugabanninmu su koma ga allah a ta roƙon allah ana gaya ma Allah Allah ka mu sauki wanga saboda shi sauki yana daga Allah amma kuma akwai wata gudu bayan sassaka saboda su shugabannin ga namu sun san komi suna tare da tura wanga akwai hannun tura tura suke sai da kamakamai kuma duk dan boko haram kartushen da armkin da ya buga kai ko da takobi ne an san wanda ya sai da mai shi to a koma hannun turawa nan a ga wannan bindigogin da jiragen da suke kawa da helicopter da abinda suke bugawa su shugabannin su koma can wurin tura su yi kuka yanzu ana taron duniya 있습니다. Tura duka suna can wurin a samu mutum guda a yi delegation shi ya tafi ya je ya gaya musu gaskiya ga abin da matsalar da afirka ke. ba ya yiwuwa a baka rikon akuya kuma a gama ka da kura bai kuma duk makamman da suke sayawa sun san duka da niger da chad da kamaru da nigeria da burkina da benin da mali sun san wurin da ake so kayayyakin duk lamba su sun sani su ne ke sai da mu makamai kuma su ne ke gama mu hadarin Allah sanwaru a sunana wanga shawara da an kai ta yi ma mutanen duniya duk kafin wadda an suka ce za su haɗuwa su gwamnonin su ta su shawara a tunkari boko haram kashin duniya ya yi yawa kashi ɗaya adam ya yi yawa ziko wata a samu ɗan mutum a kashe shi shina bisa ga a ta bai kamata ba kanan a ci gaba da roƙon allah mallamai na birni da na ƙauye kullum ka a fasa ka a kasa ai ta roƙon allah ai ta roƙon allah allah shi kawo sauki mamman ibro a sasanta a mutanen ƙasa duka a taru wanga abu a bar shi bai da kyau ai ta roƙon roƙon Allah. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. za a gaida haruna maman bako gaskiya yawancin mu mun zo nan muna da damuwa daban-daban akwai su mu da muka zo nan mu mashaye ne akwai su mu kuma muna nan muna zaman banza a cikin society mu ba abun kirki muke ba amma da muka zo nan sun kawo mana abubuwa da yawa wanda zai mana amfani a rayuwa sun kawo mana wai ba wani matsalan da za mu samu a duniya nan da ba mu iya achieving nashi ba sun kawo mana wai shan kwaya ba shi bane rayuwar da za mu bi sun kawo mana mu je cikin society na mu taimake mutane mu taimaka ma iyalin na mu taimaka ma community namu sai mu taimaka ma Nigeria ba za amfani da youth na Nigeria ba a rigging elections a electoral malpractice ko wani abu wani matashi nan da ya samu horo daga cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke jihar filato akan yadda su matasan za su iya kauce wa haloli da ba su da kyau to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare a nan washington ga sarfila hashim gumal da shirin ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum A makon da ya gabata, shirin ciki da gaskiya ya fara duba batun shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar na kwarmata duk wani da ya saci dukiyar al'ummar kasar, inda har majalisa ta amince da kudurin doka da aka gabatar mata wanda daga baya ya zama doka bayan kwashe lokaci mai tsawo ana tattaunawa a kai. Dokar na ɗauke da sharuɗa masu yawa da suka haɗa da wadda za ta kare wanda ya fallasa akan kuɗaɗen da aka tabbatar na sata ne. da kuma sharuɗan da za su bayar da damar ɗaure mutum idan ya yi kwarmatukan karya. an dai kafa wannan doka ne domin karfafa wa 'yan najeriya kwarin gwiwar fitowa su sanar da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa duk wasu ayyuka da suka shafi ɓoye kuɗaɗe da sace-sace da yi wa ƙasa zamba an kuma yi wa duk mutumin da ya fallasa wani da ya kwashi kuɗin gwamnati ya ɓoye kuma aka gudanar da bincike aka tabbatar da gaskiyar lamarin da kwato kuɗaɗen to za a baiwa mutumin da ya fallasa ladan kashi biyar cikin ɗari na kuɗin da aka samu. Kasancewar irin tasiri da wannan shiri ya yi a makon da ya gabata mun ji daga bakin mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Malam Garba Shehu. Yana faɗa mana cewar saboda irin tasirin shirin har shafin yanar gizon da aka samar da mutane su kai tsegumi ta lalace saboda irin yawan mutanen da take samu. Wani abu rashin jin kan batun shine mutane kan kawo mana ƙorafinsu kan fallasa irin waɗannan kuɗaɗe ko ma sanadiyar samo maƙudan kuɗi amma ma ba sa samun ladan ko kuma su shiga wata matsala mutum na farko da muka fara duba batunsa shine dr george ubo wani ƙwararre mai bincike na musamman wanda ya ce ya gano kuɗin gwamnati fiye da naira biliyan ɗari 400 amma bai samu ladan fallasa da aka alkawarin bashi na kashi biyar cikin ɗari ba duk da yake dai shirin ciki da gaskiya ya hira da dr obo da harshen turanci kasancewar baya jin hausa amma mai taimakawa ubo na musamman injiniya magaji muhammad shi ne bamu labarin abin da ya faru a makon da ya gabata ko muka yi alkawarin kawo mu karashin hirar da muka yi da shi ga kuma karashin tattaunawar bari ma mu gane dalla-dalla mana shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan 400 da wani abu shin kudaden na wani bangare ne kun yi bincike eh, su waye ne suka je suka adana ko suka ɓoye waɗannan kudade a waɗannan bankuna tare da kuke magana yawa waɗannan kudade duka ma'aikatun gwamnati ne daga nnpc zuwa zuwa port authority da sauran agencies din gwamnati daga nan ne amfani da na'uransa na ah, na kwamfuta ya binciko wannan abubuwa da sauransu da shi ma da consultants ɗinsa suka haɗu a cikin bankunan tara na a cikin kwana 27 Allah ba sa'a suka gano kudaden da aka sace wa gwamnati yake fatan shugaban kasa ya sa baki a gaggauta dawo gwamnati da kuɗinsu shi kuma a bashi kuɗinsa na na 5% 3.6 billion naira. amma kafin mu fara wannan hirar da kai ɗazu na ji kamar kuna wata tattauna cewa ma akwai lokacin da har aka zo aka kama shi e akwai lokacin da aka kama shi saboda bankuna kansu a lokacin ba su nemi bashi haɗin kai ba shi kuma ya nuna cewa shi kishin ƙasa yake gabansa suka yi suka yi da shi ya ƙi karɓan wannan abu so da gaba suka bi ta baya ya ƙi karɓan wani abu a ah, sun nemi su su haɗa baki da shi su baya cin hanci ya bar aikin da aka sa shi ya ce shi baya da ƙasar da tafi ƙasarsa najeriya shi mai kishin ƙasa ne saboda kansa ‘ya'yansa da jikokinsa don haka shi ba son su aikin kasa zai yi baka fayyace mana ba yaya aka yi aka kama shi kuma misali a ce mutum ya gano irin waɗannan kuɗaɗen ko da ba a bashi ladansa ba mai kai kuma ga za a zo a kama shi a ba an kama shi aka ji aka bincika mutum ne mai gaskiya aka sake shi aka kuma ba shi haƙuri da sauransu aka bincika kuɗi kuɗi sun amsa kuɗinsu aka ce minista ta gaggauta biyan hakinsa 23.6 biliyan naira har yanzu ba ta biya ba yau wata takwas da kusan sati ɗaya kenan. Shin yanzu yana bin haƙƙi biyu kenan haƙƙin ladansa da kuma cin zarafinsa da aka yi na kama shi ko yaya a'a batun kama shi an ba shi hakuri kuma ya hakura shi mai kishin najeriya ne tunda an fahimci aikinsa na gina ƙasa ne da sauransu shi a biya shi hakinsa na 23.6 biliyan naira yanzu saboda ƙarfafa sauran jama'a gwiwa domin shugaban ƙasa mai adalci ya biya duk wani ɗan najeriya aikin yi tun da kana da lada na kashi biyar bisa ɗari ga duk wani bara da ya saci kuɗin gwamnati kuma ko da gidanku ne aka sata ka fallasa za a baka wannan kaga barayi yadda suka yi a najeriya kenan duk wanda najeriya an bashi aikin yi barayi ko waɗanda ake zargi dai da cewa sun ɗauki kuɗin gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba to to waɗanda ake zargi sun ɗauki kuɗaɗen gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba don haka don ɗan najeriya in ya bi hagu dama ba zai tafiya mai nisa ba zai iya kawo mutum ɗaya biyu kaga in ya samu 5% abun da wannan ya tara da ake zargin to ba karamin kuɗi ba ne a dai injiniya ka duba mutum ɗaya a bashi ladan naira biliyan 23 daga kuɗin najeriya wannan kuɗin hankali zai iya ɗauka to ai ai kuɗi ne kamar a fasa ɓuki ne da a wancan gwamnatocin ba yadda suke dama a su ma'aikatun gwamnati bayan account na gwamnati suna da kuma account nasu amma sai su hada da sunan gwamnati sai su rinka bincina suna ta abinsu da sauransu da gwamnati mai adalci ta zo ta babu buhari ya ce duka waɗannan account da ake da su baki da haɗe su akan guda ɗaya wanda duk abin da zai shiga ana gani duk abin da zai fita ana gani bisa ga adalcinsa to bisa ga wannan dama bankunan su kansu bankunan kasuwanci daɗi suke ji ana haɗa baki da su su ma samu abin da suka samu aikatun jami'an gwamnatin samu abin da suka samu to da wannan gwamnatin zo aka haɗa komi a wuri ɗaya ba sa samun yadda suke so shi yasa suke kafan baya wajen kokari a da kuɗin zuwa tsa azu ka ce har ma eh, ko rubuta takarda zuwa ga shugaban ƙasa ta ina kuka tura wannan takardar takarda mun rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa ta ofishin chief of staff a rubuta a rubuta daya biyu har yanzu ba mu ji komai wajen shugaban kasa ba ya nuna kuna da tabbacin cewa shugaban kasa ya yana da wannan labari tunda wasiƙa wasiƙa kuka rubuta masa kuna jin ya karanta wasiƙa ce ya aje ko wani tunani kuke yi a ko da yake ofishin babban shugaban kasa babban ofis ne ko da bai samu kai tsaye ba jami'ansa mai yiwuwa sun samu ai wannan za a iya cewa kaga shi wannan aiki da yi na harkar kwarewa na ta na'ura mai kwakwalwa da waɗannan makudan kuɗaɗe da ya gano kudaden ka nuna ma kamar ai har yanzu suna ma cikin bankunan nan suna zaune da kuɗaɗen duk suna na a bankunan suna na a bankunan ba a mayar da su tsa ba har yanzu mu addu'ar mu a mayar da su account na bai daya na tsa ba an mai da su gwamnati za ta amfana da biliyan 450 wannan biliyan 450 kusan kudaden da ake riba jihohi na watanni-watanni ne to me zai hana gwamnati ta gaggauta maidawa a kudade zuwa tsa domin ta rage wa kanta zafi tana cewa babu kuɗi babu kuɗi ga kuɗaɗe kuma a kwance me yasa ba za a maida ba shi wannan ban Allah Dr. George Uba kuma dai aiki tukuru ma Najeriya saboda kishin ƙasarsa a biya shi commission ɗinsa. a duk najeriya waye ne ya taba yin aiki ya samu irin waɗannan makudan kuɗaɗe da kake magana injiniya magaji najeriya nan fa ce ta wajen mutum miliyan yanzu ana cewa an doshi ɗari biyu fa a tun da aka yi najeriya ba a samu mutum ɗaya tilo ba a cin kwana 27 ya aiki tukuru ya sama najeriya kuɗi biliyan 473 da 'yan kai ba a yi wannan ba har har ma'aikatar efcc yawan shekarunta da sama da shekara goma ba ta iya sama gwamnati wannan kuɗin ba so don haka dr george ubo abun yabawa ne ƙasa kuma irin su ne ya kamata a nemo a basu lamban yabo injiniya magaji muhammad yaya mun gode kwarai watakila sai mu ah, sake tattaunawa in allah da wannan hirar to godiya nake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 na yau litinin cewa zai ninka kudin da yake badawa domin tallafawa kasashen da ke fama da talauci su iya tankara matsalar dumamar yanayi zuwa na dala miliyan dubu biyu cikin shekaru biyar idan ba mu rage gurɓatacciyar iskar da ake fitarwa ba yanzu za mu samu mutane miliyan ɗari da za su iya rayuwa cikin talauci nan da shekara ta dubu da talatin. in ji babban jami'in kula da ɗumamar yanayi na bankin duniya john rom a hirarsa da kamfanin dillancin labaran faransa manyan kasashe biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya amurka da china sun amince da wata kware-kware yarjejeniya kan takun saka da suke yi dangane da harkokin cinikayya bayan ganawar shugabannin kasashen donald trump da takwaran aikinsa shi jinping a wajen taron manyan kasashe masu karfin tattalin arziki g20 za a ajiye gawar tsohon shugaban ƙasa amurka george h.w bush a zauren majalisar dokokin amurka daga yau litinin da yamma domin ba amurkawa damar karama shugaban ƙasa amurka na 41 za a ba da dama ga manyan baki da kuma jama'a baki ɗaya su shiga majalisar domin karama tsohon shugaban ƙasar har zuwa ranar laraba da safe. masu sha'awa za su iya wucewa gaban akwatin da aka ajiye bush wanda ya rasu a jihar texas yana da shekaru 94 a duniya bayan ya shafe shekaru yana fama da rashin lafiya wani harin da jirgin amurka da baya amfani da matuki ya kai a kudancin afghanistan ya kashe babban kwamandan taliban abinda ya zama wata gagarumar koma baya ga kungiyar mayakan jama'a afghanistan da na taliban sun bayyana shugaban da suna manas mula abdulmanan da suka ce an kashe tare da waɗansu mutane hudu ranar asabar a lardin helmand to duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar sai kuma can da hatsi za a mu dauke da wani shirin kafin mu yi sallama da ku za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga sarkin zangon kuma sultan umar faruk sa'id da kuma dr ben muhammad bin abdullah da hajiya zakiya da hajiya badi'a da baki ɗan iyalan gidan larabawa da kuma gidan madugu a birnin kumasi na rasuwan alhaji tahiru abdullah da aka fi sani da alhaji ofa ma'aikacin nnpc a nigeria wanda ya rasu a jiya a abuja allah ya ji kansa da sauran magabata da rahama ya kuma kyautata makoma yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni malam sidi da injiniyan na wannan safiyan jim cook baba yakubu ke sallama salamu alaikum VOA Afrique, le monde aujourd'hui.